Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Nasiru Sani. Kamar yadda watakila kuka ji cikin labaran duniya, gwamnatin sojin Mali ta sanar da ficewa daga rundunar G5 Sahel da ke yaƙi da 'yan ta'adda saboda hana ta shugabancin ƙungiyar Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya ke kauracewa kasar. Ya kuke kallon wannan mataki? Wannan shine maudu'in da aka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Ga malami na farko. radio france international rf magana abubakar ne da mishin gero jihar maradi jamhuriyar niger eh matakin da mali ta dauka wannan gaskiya ne wannan gaskiya ya yi haka ya kamata ma shugabannin afirka su dinga yi domin tarayya da wannan kungiya ta ecowas ko kuma wani jisank sahel duba ci gaba bane ba kawai al'amari ne na kawo mu cikin kasashen afirka domin duk masu tarayya da wannan turawan yammacin yammakin ba wani ci gaba ne ba za su kawo a cikin kasa nagode a tashi lahiya abubakar bayan mai shingiro daga mai shingiro jihar maradi jamhuriyar nishir rp hausa kuna tare da abdulkarim luluka da zaki mata mai jamhuriyar niger to ai wannan ne a gani na ya yi daidai saboda faransa ta zo ta ɗora mata karan tsana kuma a ce wai mu na afirka ma sun zo sun abun nan su shugabanninmu na afirka suna tsoron faransa ne shine yasa suka goya ma faransa baya a wannan to muna goyon bayan shugaban kasar mali hakan da ya yi daidai domin hakan shi zai ba dama ya kare ƙasar shi kawai na gode irfi hausa ku tashi lafiya kuna tare da abdulkarim luluka da zaki mata mai jamhuriyar nijar Radio France International mai albarka mai magana Comrade Nura Sani Mudumawa daga nan karamar hukumar birnin Magaji da ke zamfara a tarayyar Najeriya. Gaskiya ficewar kasar Mali daga jerin kasashen masu yaƙi da ta'addanci guda biyar a wato G5 Sahel gaskiya wannan ne ya zo da barazana. Duba da cewa ana so a yi haɗa kai da su kasashen domin yaƙi da 'yan ta'adda amma to ta ce ta ce daga wannan kangi gaskiya wannan ne zai zama barazana ga ƙasar da ma 'yan ƙasar duba da cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka ƙasa guda ba za ta iya cewa ta yaƙi ta'addancin ta ba duk yan ta'addan ƙasar ta ba dole sai ta haɗa hannu da wasu ƙasashe waɗanda suke da mahimmanci domin wannan yaƙi amma yanzu an ka ce ita wannan ƙasar ta zo ta wace ta hita daga wannan um, jerin ƙasashe to gaskiya wannan zai zama wata barazana ga yan ƙasa da kuma sauran ƙasashen da fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi da fatan ku tashi lafiya rafi Hausa mai magana comrade Nura Sani Mudumawa daga nan ga Tsamfara. sashen hausa radio faransa international mai magana musa mai gari kacal lari karamar kuma malam madori jihar jigawa mazaunin lagos da aka fi sani da musa bbc da wannan ficewa da rundunar sojan kasar mali ta daga cikin kungiyar kasashen afirka na yankin sahel to allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi kawai fatan da zamu musu kelo allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi na gode ya rafa hausa tashi lafiya radio faransa mai magana ibrahim lori daga agadar jamhuriyar niger kasar mali da ta fice daga cikin kungiya ta jitan sahel wallahi ta yi daidai saboda da raƙumi da aka akala ba zaman da muke da su su juya ma yanda suka gada ma su kwashi abin da suka gada ma a cikin kasashen mu bayan da muka iya da su wannan abubuwan in kuka yi lissahi da su da babu su wallahi ba fasa kawo hare-hare ba ake suna cikin ana tare da su din turawan kashi-kashi na kasashe duk sun zo sun mamaye mana kasashe ake zo ana kashe mana sojoji kirikiri na an kama an kama wasu manya wanda sun an kama su sun ba soji makamai na banza wanda an zo a sun sun sun makamai na banza wanda yan ta'adda sun zo sun kashe mana sojoji yo ina amfani zaman kungiya ita ba za ta iya kulawa da wannan abuwa in dai zaman ta na alheri duk abin da ya kamata na harkar tsaro ya kamata a ce su sai ya biyo ta hannun su sun sa idanu cikin shi kai su ba mu kayan aiki mai aiki da kanmu ma ba ma kamata ba a ce wai su za zuwa su zamana da mu su ba mu kayan aiki su komi su gwada mu yadda za mu yi aiki da shi mana ni ne malam abdu muhammadu daga tudu filin jamhuriyar nijar wallahi kasar mali tana da gaskiyar ta saboda eh, an ka ce na karba karba nan sannan wancan ma na cadi da take ga hannun shi ma soja na sannan su ma ya kamata a basu tun da shekarar su ta zo yanzu wata uku ce nan ba a basu ba to nan suna da gaske su sashen hausa radio france mai magana sani da abu na garin da'amar dan jihar maradin jamhuriyar nijar amma mazaunin ali a yau ra'ayi na dangance da wannan sojoji na mali da suka fita daga wannan cikin wannan runduna to gaskiya abin akwai matsala eh saboda yankin mali yana ɗaya daga cikin inda yan ta'adda suke da wurin zama kenan yanzu yan ta'adda za su samu daman su ɗora shigo ƙasashen mu suna kawo musu hari eh ya kamata dai su sa sasanta tsakanin su eh kuma ina kira ga sojojin mu bai kamata har yanzu a ce suna dogaro da sai tura sun zo sun ba su training na yaƙa yan ta'adda su ba su da wani tunanin da za su yi wanda za su yi dabara ta yaƙa yan ta'adda su kuma yan ta'addan nan muna gani kullum su ne ke makansu dubara wadda za su dora yakan sojoji musamman na kasashen mu eh, wannan shine ra'ayina mai magana sani da abu na garin da amur dan jihar maradin jamhuriyar ne Rabiya Sau magana Inusa Abuja Sharkin cikin karamar ko mai ga Maradi jamhuriyar Niger. Wannan mataki da kasar Mali ta dauka gaskiya na janyewa daga cikin kungiyar Jisan Sahel gaskiya bai daidai ba musamman ganin cewa yan ta'addar da ake yakin nan da su cibiyoyin su ma da suna nan akasari cikin kasar Mali. Kenan kaga wannan mataki da ta dauka ba a tsaya aka yi nazarin abin da ke zuwa ya dawo ba. kawai an ɗauke shi ne karamsayi aka eh, yanke wannan hukunci na jayewa daga cikin wannan dina gaskiya wannan wannan mataki da suka dauka bai daidai ba kuma wannan mataki da suka dauka su ne za su fara shan wuya saboda wannan rinduna da ake da suka hada saboda Allah ta tana samun nasara tana samun nasara dan da yana yan ta'addar yawa ne ke gare su kuma ba su da sansani inda aka san alal hakika na suke wuri guda eh wannan kuma ba ne ga ita kasar Mali sai zuwa nan gaba za ta gane ku tashi lafiya Rafi house. Masu sauraro ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kada a sha'afa domin kuma za a iya damawa da ku ta hanyar bayyana ra'ayoyinku ta shafinmu na facebook ko ta manhajarmu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai kuma malami na gaba. Gidan radiyon Faransa mai magana na Abubakar Buhari mutunan tabu take bayan tsanna ƙasar Nijar daga nan birnin Wahara na ƙasa Algeria. to wannan hicewa da mali ta yi daga cikin ƙungiyar jisan kisayar mali na ƙara durmaya kanta cikin rikici ne wannan ƙungiya ta jisan sahel abinda an maharin ma a kafa ta saboda mali ta bar ƙasar ta ba tsaro shi ƙarfin ma a kafa wannan ƙungiya to kuma yanzu mali ta zo ta hice sai in ce mali tana abin nan na da hausawa ka cewa an zo a taya ƙoyar aikin noma ita ko ta ce ku tsaya in gino muku haya? wannan shine mali gari sai an ji mu to radio france mai albarka kai ce kuna tare da sani alaska ne nan cikin garin tsatsun a cikin jihar da magaram ya eh, hakika ficewar mali daga cikin wanga kungiya ta sankiji sahel eh, wani abu ne wanda akwai lauje cikin nadi. Eh, idan baka samu eh, gurin ka ya cika bisa kan a baka shugabanci na wanga abu na wanga kungiya to sai ka iya haƙuri eh, yau in kai ne wata rana ba kai bane ba wata rana sai ka ga an dace an baka wanga shugabanci na wanga kungiya to amma ni na san akwai dalilin da yasa su sauran kungiyoyi suka kiyarra da cewar a bata jagorancin wanga kungiya ta sankishi sahel Eh, saboda sun hango abin da suka hango mai magana musa usman dan fulani daga lori paris tun najeriya to game da maudu'in da kuka ba mu na yau talata dangane da fisewar shugaban kasar mali a kungiyar sahel to gwamnatin mali ni a nawa ra'ayi wannan ba mafita ba ne ya kamata ki dawo ki taru da yan uwanki ku haɗa kai ku gyara ƙasashen ku Ku gyara ku yanayin da za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum ku gyara matsalolin tsaron ku. amma ba yiwa ashe da an hana gwamnatin ku na mali ashe gwamnatin mali ta fushe daga ƙungiyar wannan bai kamata ba na gode radio faransa ku tashi lafiya a rufe hausa Radio France mai magana Anas Muhammad Warawara daga jihar Zamfara tare da Najeriya. Hakika wannan mataki da gwamnatin sojan kasar Mali ta dauka na janyuwa daga wannan rundunar yaki da ta'addanci ta 5G7 Sahel tuni na goyi bayan ta duba yadda tunda suka tun farko sun kafa ta ne akan karba karba to yanzu ta za a cewa ita tana tsammanin lokacin kamawa ta yayi a ci kuma ba za a bata ba kaga wannan mataki da dauka shi ya nuna ta san 'yancin ta kuma shi ya nuna ita ba ya rima a sha kiɗa ba ce muna kira ga gwamnatin ƙasar mali su yi ƙoƙari na haɗa kan al'ummar ƙasarsu domin tashi tsaye da kare ƙasarsu idan suka yi haka insha allahu za su zamu nasara a kan wannan yaƙi da suka yi da ta'addanci na kare ƙasarsu da su ina godiya radio france daga baban bilal anas mamawara daga jazan zamfara tarayyar najeriya radio france ku tashi lafiya sashen hausa na irin hausa mai magana isu ne maɗabtai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to hakika matakin mali da ta ware kanta daga ƙungiyar j5 sahel hakika hakan ya daidai domin an nuna mata wariya ita ma kenan kuwa bai kamata ba ta tsaya tana tahiya tare da wanda suka nuna mata wariya hakan shine daidai da yanda ta yi kuma muna goyon bayan ta hakika in dai babu adalci amfanin tahiya tare ma babu shi kenan ya kamata su magance matsalolin da yake tsakanin su kasashen ecos kasashen ƙungiyar tarayyar afirka da fatan allah ba mu zaman kasashen mu na nafiyar afirka baki ɗaya mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar da kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar. radio faransa mai albarka suna na amar soja ɗan nijar mazam ne a nan ƙasar libya tripoli to mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu a game da ƙasar mali ta wuce daga cikin ƙungiyar lijiyar sahel a game da ta nema a bata matsayin riƙe ƙungiyar wannan to da bata samu ba shi ne sa ta wuce daga ciki to muna fatan Allah ya sa haka din ya zama mata alheri eh Allah sa ficewar shi ya zama haka alheri eh bakin ra'ayi na kenan a tashi lafiya sashen Hausa na gidan rediyo Faransa suna na Aliyu Muhammad dan Fulani Marada daga Zurmi jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. To kauracewa wannan kungiya da kasar Mali ta yi hakan ba abun mamaki ba ne ganin cewa mafi akasarin waɗannan kungiyoyin suna ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka fi kawo ya yamutsi da tashin tashin hankali tashin tashin a nahiyar mu ta afirka don haka idan ta gane abin ba zai mata ba ta ƙaurace wannan ba abin mamaki bane kuma hakan ba laifi bane babban fatan mu dai a kullum shine gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin ta samar wa al'ummar ƙasar ta da zaman lafiya domin zaman lafiya shine gaba da komi muna fata Allah ubangiji ya ba mu lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashen mu na nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya nagode sashen hausa na gidan rediyon faransa ku tashi lafiya ku radio faransa magana idris major garin isa mun ban ra'ayin masu saurare na komo da fatan kuna cikin koshi lafiya eh, lalle wannan janyowa mali da sun ka janyowa daga jesan ka sahel sun yi daidai mu sun birge mu sun yi wani abin da ke birge mu saboda mali yana yi ne dan kishin talakan kasansa ba dan su zo su tara ko wasu abubuwa su kitu mutane wannan babu abin da zai saboda shi kowane ƙasa ya isa ya kare kanshi daga 'yan ta'adda sai dai manya-manyan kasashen yammacin turai da suke hana mu wali da shugabanninmu da ba sa tausayin mu ya kamata a ce mu ma shugabanninmu su sani yan ta'addan nan dai ba daga wani wuri ake zo da su ba ba daga faransa ba ake da su ba ko amerika a kasashen mu ake daukan su ke dauka su ko koma suna kashe yan uwansu kenan ka gani dole kowane kasa ya dauki matakin da ya kamata ya kare kasashe nagode radio faransa suna na rabiu nuhu na baka daga a jihar katsina muna godiya da damar da kuke ba muna tofa albarkacin bakin akan abin da suka shafi rawa da zamantakewa hakika fice kungiyar hakika fice kasar mali daga kungiyar g5 sahel wannan matakin yayi daidai in aka yi la'akari da irin takun sakar da ke faruwa tsakanin su da hukumomin faransa wanda tun lokacin da aka yi mulki a kasar kasar faransa ta sanya musu kafan zuka akan abubuwan da suke faruwa a kasar to muna fata allah ya sa ficewar da suka yi ya zama alkhairi ga al'ummar kasar da kuma shugaban shugabannin kasar mali sauran kuma kasashe da suke cikin kungiyar sai hatsi su dau wannan sai ya zama darasu a gare su sannan wannan kungiya ko tun ma lokacin da aka kafa ta tsawon shekaru babu abin da kungiyar take haifarwa na gode mai magana naku rabiu nuhu na buka daga bantuwa. karfi radio france international kuna magana ne da bukari alhaji tanko mazamanin ajiye dan kasar kwarnaka dangance da wannan maudu'in da kuka ba mu a toho albarkacin bakin mu tabbas mali ta hita da cikin kasashen na jisan kasa ya yayi daidai tunda ta ga ta ba za ta yi ba a kanan in tana tare da su tashi lahiya radio france international. radio france mai magana lb mai nama da gungumu karamar hukumar ningi a jihar bauchi to hakika gaskiya abin da ya kamata a yi ya kamata a bata wannan dama da a shugabancin kungiyar nan shine sakamakon hakan da ya jawo haduwan kan mutane saboda al'umma idan aka kula suna yawan fufucewa daga ciki ne saboda ina ganin an ki a basu wannan shugabanci to gaskiya hakan shine zai kawo kawo mafuta da fatan da ku tashi lafiya. karfe wasu sun namsa sa gurbin da jihar ta a jamhuriyar nijar amma yanzu yana zaune a kasuwar dole na mai nishar ya eh, ala hakika wannan mataki da kasar mali ta ɗauka bai zo da mamaki ba bisa da la'akar da yadda kasar eh, ta mali take ci gaba da bishirin a eh, ƙasashen yamma da sauran kasashe na turai saboda haka muna musu fata alheri kuma wannan mataki da suka ɗauka ya yi daidai saboda wannan runduna ta ishe san kisa mu ba mu ga amfanin ta ba tsawon shekaru ana aiwatar da ita amma ba abin da ya sa dangance da harkar tsaro To madalla. Masu sauraro da haka za mu ja labulan shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da injiniyan namu ne Ibrahim Tukurkefi. Sai ni na Sani da na jagoranci shirin a yau ke cewa bisalam.